mai gabatar da ƙara a shari'ar tarihi na kisan gillar da aka yi a gini ya buƙaci ɗaurin rai da rai ga tsohon shugaban ƙasar kaftan musa dadis kamara ƙasashen fallan da lucenia sun buƙaci rasha da ta bayyana shirinta na yin kwaskwarima ga iyakokinta na teku da ƙafashen biyu ba tare da izininsu ba Isra'ila ta yi watsi da sanarwar da wasu ƙasashen turai guda uku suka bayyana na amincewa da ƙasar Falasɗinu a matsayin ƙasa. Mai gabatar da ƙara a shari'ar tarihi na kisan gillar da aka yi a Gine. wato a ranar 28 ga watan satumba na shekara ta 2029 Argasimu Diallo ya buƙaci ɗaurin rai da rai ga tsohon shugaban ƙasar. Kaftan Musa Dadis Kamara da wasu sojojin ko jami'an gwamnati guda shidda na wancan lokaci. Mai gabatar da ƙaran ya buƙaci da a yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar na zaman gidan yare kan wasu mutanen guda uku da ake tuhuma. da kuma shekaru goma sha hudu a kan wasu mutanen guda biyu. Akalla mutane 156 ne aka kashe ta hanyar harbin bindiga ko wuka ko adduna sannan ɗaruruwa suka jikata sakamakon murƙushe masu zanga-zangar adawa a wani filin wasan ƙwallon ƙafa da ke a birnin Conakry. a ranar 28 ga watan satumba na shekara ta 2009 wanda ake zargin dadis kamara da laifin ba da umarnin kisa a ƙasar ta gine gwamnatin mulkin soja ta haramtawa wasu fitaccen gidajen rediyo da talbijin masu zaman kansu guda hudu yada shirye-shiryensu hukumomin sun janye lasisin aiki na gidajen rediyon fim fm da Espas FM da Sweet FM da kuma gidan talabijin na Joma TV. A wata sanarwa da ofishin ministan yaɗa labarai na ƙasar ya bayyana, ta ce sun dakatar da kafofin ne saboda rashin mutunta abubuwan da suka wajaba a kansu, amma kuma ba tare da bayyana takamaimai ko menene ba. Wannan haramci na zuwa ne bayan tsauraran takunkumai. da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta gini ta ƙaƙabawa kafafen yaɗa labarai tun daga shekara ta 2021 to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw isra'ila ta yi watsi da sanarwar da wasu ƙasashen turai guda uku suka bayyana na amincewa da ƙasar Falasɗinu a matsayin ƙasa. a daidai lokacin da hare-haren da isra'ilan ke kaiwa a yankin gaza da rafa ke ƙarin ƙamare ƙasashen waɗanda suka haɗa da ireland da norway da spain sun ce sun yi haka ne da nufin ƙara jin hankalin wasu ƙasashen turan su amince da falasɗinu a matsayin ƙasa da yake mayar da martani kan ƙasashen jagoran diplomasiya na isra'ila israel kate ya ce abin takaici ne bayan ƙungiyar ta'addanci ta hamas ta aiwatar da kisan kiyashi mafi girma ga 'yan isra'ila ƙasashen sun zaɓi wa hamas da iran fifiko da kuma amincewa da ƙasar falasɗinu hamas da ƙungiyar plo sun yi maraba da amincewar da ƙasar falasɗinu da ƙasashen turan guda uku suka yi Ƙasashen Finland da Lithuania sun buƙaci Rasha da ta bayyana shirinta na yin kwaskwarima ga iyakokinta na teku da ƙasashen biyu ba tare da izininsu ba. Suna masu cewa hakan na iya zama wani sabon shiri na yaƙi. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Lithuania a cikin wata sanarwa da ta fitar. ta ce ta gayyaci wakilin tarayyar rasha domin samun cikakken bayani a cewar daftarin dokar da ma'aikatar tsaron rasha ta bayyana moscow na da niyyar tsawaita yankunan ruwanta ta hanyar gyara kan iyakanta da finland da kuma lucenia a cikin tekun baltic inda yin hakan zai sa rasha ta wawuri wasu daga cikin yankunan kasashen biyu a tekun na baltic to labaran duniya kenan an nan daga nan sashen hausa na dw to madalla gaida abdulrahman hassan da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen hausa na dw dw harkokin yau To a rahotannin namu za ku ji yadda Benin ta hana mutane da suka fito daga jamhuriyar Nijar shiga ƙasarta kamar yadda ita Nijar ɗin ma ta yi. Sannan muna tafi da shirye-shiryen taɓaka lashe da kuma mutum da duniyarsa. Amma bari mu faro shirin daga alhinin rasuwar shugaban ƙasar Iran. mabiya masabar shi'a a najeriya ƙarƙashin jagorancin sheikh ibrahim el zagzaki da ma wasunsu suna ci gaba da alhini da rasuwar shugaban iran ɗin ibrahim ra'isi Raisi dai ya rasu ne ranar Lahadi sakamakon hadarin jirgi mai saukar ungulu da ke dauke da shi bayan wata ziyara a kusa da Azerbaijan. Ga rahoton Ibrahima Yakubu daga Kaduna. a yayin da kasar iran ke ci gaba da zama makoki tare da karban sakonnin ta'aziyya daga kasashen duniya sakamakon ibtila'in hatsarin jirgin sama da ya janyo asarar rasuwan shugaban kasar ibrahim rasi a nan najeriya ma dai manyan malaman shi'a da almajiran sheikh ibrahim yakub alazaki na ci gaba da kaduwa da labarin rasuwar shugaban kasar kamar tiket da malam abdullahi tumburkai ke cewa gaskiya mun kadu mun shiga rudu da jimami saboda wannan babban rashi ne ba rashi bane da aka yi ma al'ummar shi'a a rashi ne da aka yi ma al'ummar musulmin duniya baki daya saboda mutumin nan jarumi ne da mai gurbin shi ba karamin aiki ba ne ma da kuma ƙwarewa irin ta waɗannan mutane na iraniyawa ina ganin in allah ya yarda za a sami wanda ya fi shi tuni dai jagororin ƙungiyar islamic movement imn ita ma ta jajantawa al'umman iran kamar da da injiniya inusa musa shi ma ke cewa kika shi wannan ai al'amari gaskiya mu mun kalle shi a matsayin shahada suka yi kuma dole wannan jumani ai ya shafe mu gaba daya al'umman mu musulmi gaba ɗaya na duniya domin wannan shugaba ne wanda aka san tsayayye ne musamman akan abin da ya shafi al'ummar musulmi baki ɗaya kuma mutum ne mai son a haɗa kai don ga lokacin mulkin shi ba kasashen da bai zuwa kuma yana nuna ainihin izza akan al'amarin da ya shafi musulunci da musulmi a duk duniya baki ɗaya. Babu shakka dai musulmi mabiya mazahabar shi a Najeriya sun kaɗu ainun da akwai wannan hatsarin jirgin sama lamarin da ya sanya su gudanar da addu'o'i kamar gayin. Assalamu alaikum sunana Babangida gida kakanni ɗan shi shi'a ne in tun daga lokacin da na samu labarin mutu ya zace da abin ya faru zuwa yanzu wallahi ina cikin wani yanayi na juyayi yanayi na damuwa yanayi na alhini ga shi shugaban da muke girmamawa muke ganin shi a matsayin shugaba ne a wurin mu jagora ne an ce an mashi ya rasu kuma mutuwa wadda ba a san wato musabbabin ta ba ko da an ce za a bincike amma gaskiya mun yana cikin juyayi kuma muna cikin alhini kuma muna cikin ta'aziyya ta wannan bawan Allah da ya rasa ransa kuma na mai addu'a Allah ta'ala ya anshi uzurinsa ya gafarta mai zunubansa sannan kuma ya yafe ya yi masu kurakuransa kiristoci daga arewacin Najeriya su ma dai ba a bar su a baya ba wajen aika musulman duniya sakonnin jajantawa bisa ga rasuwan shugaban kamar da yadda pastor Dr. Yohana Buru ke cewa wallahi da naji maganar rasuwan shugaban kasan uh, Iran Ibrahim Raisi abin ya dame ni sosai uh, kuma a matsayin na malami addinin Krista muna wa al'umma musulmai a ko'ina uh, a duniya jaji abin da ya faru da su da kuma al'umman Iran a ko'ina suke a duniya da kuma kasan gaba daya abin da ya faru in nan kam gaskiya zai iya faru da kowane irin mutum don da haka mu kristoci a najeriya muna roƙon allah allah sa ya huta ne allah kuma ya tabbatar mai da aljannarsa muna kuma wa al'ummar musulmai ba ma a nan najeriya ba a kowane a duniya jajen rasuwa wannan shugaban kasa na iran ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya totun tun da mun yi kaduna bari mu shiga ta kano A dazu da rana ne dai Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi zaman fara karatun farko domin yi wa dokar masarautun Kano gyaran fuska. Da yawan mutane dai na hasashen cewar matakin wani yunkuri ne na rusa masarautun waɗanda tsohuwar gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta kafa. Yanzu haka dai fargabar wannan gyaran fuskan ta sa wasu masu riƙe da sarautu tuɓe rawaninsu, lamarin da ya fara kawo rudun rashin tabbas a jihar. Ga dai wakilinmu Nasiru Salisu Zango da ƙarin bayani. Dama dai tun farkon kafa sabuwar gwamnati a Kano ake ta hasashen yiwuwar yin garan bawul ga sabbin masarautun, waɗanda tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ƙirƙiro. Wani abu da bai zo wa mutane a bazata ba shine yadda ake ganin wannan yunkuri Tamkar share hanya ne na yiwuwar dawowar sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sunusu na biyu, wanda gwamnatin baya ta cire shi bisa zargin yi mata fancale da kuma jirkita wilayarsa ga jam'iyyar adawa ta wancan lokaci. Lawal Usaini Chadiyar 'yan gurasa shi ne shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Jihar Kano. Ya ce yau ne aka fara yi wa dokar karatun farko bayan yi mata kiranye a jiya. ai shi zaman karatu na farko ba wani zama ba ne yana nuna cewar wannan doka da aka kirawo jiya yau ta shigo cikin majalisa ta zama kadara da za a tattauna a kanta don cin gaba da yi mata karatun doka gyaran raki, da duk abin da ya kamata wannan shine kawai abin da ake nufi karatu na farko an yi shi lafiya lau an tashi madalla. to amma masana a fannin kimiyyar siyasa irin su dakta sa'id ahmad dukawa na jami'ar bayar da ke kano na ganin cewar idan har gaskiya ake so to a fara jin ra'ayin al'umma kan kunshin dokar domin kaucewa yin kitso da kwarkwata. Idan so samu ne a gudanar masa da sahihiyar ƙuri'a ta jin ra'ayi, a ji al'ummar Kano me ya fi damunsu, me kuma suka fi so. Shin game da masarautun nan a basiyan da aka riga akai a koma gidan jiya, inda ra'ayi ya karkata sai a yi. To amma a ra'ayin Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihin masarautar Kano wanda kuma ya nuna ƙin jinin raba masarautun. Yana ganin cewar yanzu dama ce aka samu domin kaiwa ga ungulu ta koma gidanta na tsamiya. Ganduje ya ƙirƙiro masarautu. to saboda haka wannan dama ce da aka samu a mai da abubuwa yadda suke na asali sarauta abu ne wanda yake mutane sun gaje shi ba wani abu ne wanda yake wani sabo mutum zai ƙirƙiro ba Sai dai kuma mutane irin su Abubakar Ibrahim mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum yana ganin cewar kai tsaye wannan yunkuri ne na siyasa wanda zai ci gaba da kawo al'umma koma baya. Mai da mu baya ake yi. Tun da kaga gashi masu ma rike da mukaman sarautar sun fara ajiye rawanin ma da kansu domin dama su suke wahalta wa masarautar ba masarautar ce take wahalta musu ba to amma ala halin su masu mulki manufa ta siyasa ta hana su kalli aikin da al'umma suka zaɓe su a kai ba ma shi suke tunani ba sai abin da bai damu kowa ba bai shafi kowa ba ba wanda yake da alaka da shi tuni dai wannan yunkuri ya sa wasu daga masu rike da masarautun suka fara yin murabus tun ma kafin a san me wannan doka ta nufa lamarin da ke nuna cewar ai dama inda baki ya karkata to ta nan ne yawu yake zuba sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba tuni an fara girke jami'an tsaro a muhimman sassa daban-daban a jihar Kano. kuma ana ta ganin kaiwa da kawowar shugabannin rundunonin tsaro da ke jihar Kano a fadar gwamnatin jihar. Lamarin da ke nuna cewa wani muhimmin abu ake tattaunawa dangane da tsaro akan wannan lamari. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwar. DW Ra'ayin malamai. yanzu haka majalisar dokokin jihar kano da ke a tarayyar najeriya na shirin kaddamar da soye-soye kan dokar masarautu na jihar bayan kwaskwarima da aka samu a tsohuwar gwamnatin da ta sauka shi me zai biyo bayan waɗannan soye-soye ya kuma masana ke yin nazari kan yawan soye-soye a kan masarautun na kano sai a kasance tare da dw domin jin ƙarin bayani a cikin shirin ra'ayin malamai na wannan mako To da shirin ra'ayin malaman da yana zuwa muku ne a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako sai kutara, Yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar. yanzu haka benin ta hana mutane da suka fito daga jamhuriyar ta nijar shiga ƙasarta ta hanyar ruwan isa haka kuma daga ɓangaren nijar ɗin lamarin da ya ƙara ɗaga hankulan al'ummar ƙasashen biyu da ke ci gaba da ɗanɗana kudarsu dalilin yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin su daga gaya wakiliyarmu ramatu isa wanke ta duba mana wannan lamarin ga kuma rahotonta. watanni goma kenan da al'ummar nijar da benin suke gudanar da al'amuransu na shige da fice a bisa ruwan kogin isa sai dai a yau kwatsam aka wayi gari da labarin matakin da kasar benin kinta doka na hana shiga ko kuma fita daga kasar ta idan har ba bisa babbar gadar wadda take tsakanin iyakar Nijar da Benin ba ne. Ma'ana ta haramta shiga ko kuma fita a bisa kogin ruwan Isa, lamarin da ya zo wa al'umma a bazata. A cewar mamman sarkin jirgi, mu da yau da rana ne mun ji labarin nan amma wallahi sojoji nan suna buga mutane suna kore mutane in za ka nijar ake baka zuwa in za ka bene ake baka zuwa tun da an ka rike hanyar ga ba taba samun irin wanga matsala ba tun da safe babu shiga babu hitowa tun da safe zuwa yanzu A bakin ruwan isan dai yanzu haka babu wani abun a zo a gani saboda babu halin ketarawa domin shiga a Benin a cewar Rabiu Ali wanda ya kara da cewa akwai bukatar magabata daga kowane bangare su dubi al'umma da idon rahama. Muna nan muna aiki ne an bene sun karu hanya har da bindigogi sun ce kudu wanda ya shiga a halbe shi. Yau dai ne an ka fara shi amma mun dade wala ba taba rufe hanya ban ba yau ba. Abun da mu ce fata gare president su guda biyu su gani zuna wala mutane suna wahala. Gani zuna su sasanta talakawa suna wahala wallahi ko wanda suna zo nan kyauta ne muna kai shi gari ba su da kodala wallahi tun bayan an hidda komi komi gare shi abu da hanyar ga fi mu masu jirgi ne fa mu muna ganin abun da suke faruwa maryam mamman wata mata yar benin da ta zo gaisuwar rasuwa a gaya ta ce ta tsinci kanta a cikin tsaka mai wuya. Daga zuwa gaisuwan rasuwa a ce ba mu komawa inda mun ka hito. To yanzu kaka an ka ce mai da al'amarin wanga al'amarin da mun ka shiga ciki. Suke a ba mana wanga dai ba yi na ba. Gashi iyali na suna can da mijina da yarana suna can yanzu ni dai al'amarin dai suna can hankalinsu ba shi kwance na ma ba shi kwance tun da sahe nake bakin ruwa karhe tara bakin ciki ma da lissahi ma ya hana mun mani ko ruwa ma ban samu na sha ba. To daman dai hulɗar kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu ya tsaya cak tun bayan da ƙasar Benin kin ta ɗauki matakin hana a shigo da koda ƙwallon mangoro ne daga ƙasar ta zuwa niger. To sai dai a cewar Musa Makeri wani mazauni a Benin ya ce wannan babban abun kunya ne a tsakanin kasashen biyu saboda Benin da niger dan jumma ne da dan jummai. Kowane yana amfani da wani Benin tana amfani da Nijar. Nijar kuma tana amfani da Benin. Idan an ka ɗauka ɓangaren zamantakewa mu 'yan waɗanda a zaune nan Benin mun yi aure Nijar. 'Yan Nijar suku sun yi aure Benin. An aihi ɗan Benin Nijar. An aihi ɗan Nijar Benin. Idan kin ɗauka nan cikin ƙasashen gana bene. nan Benin babu wani gari babba wanda yake cewa gashi babu karce na 'yan Nijar babu shi ke ɗauka tun daga nan Marabil akwai karce Nijeriya kan dai akwai karce na zabarma Nijeriya idan kin je ban kwara haka ne duk inda kin kasan babban gari yake a nan cikin ƙasar bene, to akwai na suna da nasu karce wanda suke karce ɗin Nijeriya abin bai da tasiri kuma abin kunya ne a tsakaninsu an taso ƙasa guda ce tura suka zo suka raba ƙasashen to yanzu kuma sun kuma wayo kuma sun dawo suna son su samu baraka to da talon da cani ya kamata a ce sun yi me sun yi tunani a koma bisa teburin shawara a koma a yi shawara a yi tunani a gane cewa a zo su yi sulhu. Yanzu haka dai sojoji daga bangaren Benin sun sha daga tare da shan alwashin harbe duk wani wanda ya yi yunkurin ketarowa ta ruwa domin fita ko kuma shiga a kasar ta. Karshen rahoton kenan Ramti Isa Wanke DW Hausa daga Gaya a jamhuriyar Niger. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar, ofishin ministan ilimi na ƙananan makarantu da takwaransa na tsaro da kuma ƙungiyar farar hula ta Front Patriotic sun ƙaddamar da aikin gina makarantun boko talatin cikin kwanaki arba'in da 45. Wakilinmu na mai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan ilimi mai kula da makarantu na firamare da makarantun horas da ayyukan hannu game da haɓaka harsunan gida da yaƙi da jahilci Dr. Elizabeth Sherif ita ce ta jagoranci aza tubalin farko na wannan aiki na gina ɗakunan makarantu guda talatin cikin kwanaki arba'in da biyar wanda ake ganin zai kawo sauyi mai armashi ga tsarin bayar da ilimi a ƙasar ta Nijar. ta hanyar rage ɗakunan karatun boko na zaneku da ake da su a sassa daban-daban na ƙasar ta Nijar har ma da mai babban birnin ƙasar. Muhammad Kabir, jagoran gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ne na Sinerji ya ce ko su ma suna da wannan tsari a wani fanni na ci gaban ƙasar ta Nijar. mun ce muna son incin kanmu mun ce taimako da aka yi zaman bamu na maida mu almajirai ko mabarata mun ce ban son shi kenan wanga tsari tsari ne wanda ɗan ƙasa zai kawo nashi iya ƙoƙari na ga an gina ƙasa kuma an fara tare da abokananmu na front patriotic akwai mu ma wajen sinarji tsari da muka tsara kaga mana za ta shigo wanda muna hasashen shubka wajen miliyan ashirin haka na ituna waɗannan ƙungiyoyi na fararen hula musamman ma na Front Patriotic da Michael Zo da ke jagoranta sun taka rawar a zo a gani wajen jajircewa ta ganin ƙasar ta Nijar ta samu cikakken 'yancinta ta yadda ita ma kamar sauran ƙasashe na duniya za ta rinka dogaro da kanta ba tare da tara hannu a ko'ina kan komai ba. Dr. Alhaji Ahmadu Rufai Lawal shine shugaban kungiyar da ke sa ido kan harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar. An jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. yau za a kwatamta gina kalas talatin cikin kwana arba'in da kuma za a